الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين في فيهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحابته الساده الكرام ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد تمام الدنيا السلام عليكم ورحمه الله bayan da kuma kuma insha ta ba da wata kamar yadda ta ba ko ne mun ji wannan wata ta a masallaci akwai domin ne ta wani ne yau wannan ganin na duk da ga wata ne bakwai yau kuma za mu fara kullum da hali kai daga cikin turorin da aka kawo manzo Allah ya yi maka idan ke kujin take dauke da su irin bayanan da ke magana akan akida ne tauhidi risala yawa da ba mafi yawa su ne turorin maka suke magana a kai shi ne Allah maka suke zai ya fara da gumi magana a wannan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعملون ubangiji ya ce alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah Allah a ta da alhamdulillah ubangiji ya buɗe surar ka tawara da yana da gode ma Allah da wannan siga wanda ta hada nau'ukan girmamawa da kamala wa man kwallo ya sanar ra'iku bi annahu bin Allah ku an mutaki ku da jalai da ma'ani shi Allah shi ke duka da nau'ukan wuya saboda ne wala idda sai da kishiya cikin wannan wuya ya a gode ma Allah a gode ma wai wala ce kamar da abokin haɗi ولا نبي خير الجن ولا أشياء تذكرت ولا مسجد غير معنى الآية اعبدوا الله ربكم ولما الله وليه يا كبائي أن تقتل عليكم بالسوء الآخر wanda ya yi baiwa a kan da nan kuka baiwa da karramawa Allah zai aujada wanda ya samarwa an sha'a ya kaga halkar samawa da cikin bautar cikin ba a mai wanda ya mutu shi ne ya tsaka tambayi su na zuwa da ya ga kowa ba zai ya gwada lura gwada ba. ya zama mutu kamar yin ɗaya wani aka ya halitti kasa bi ma fi halin alwa'in bada'i na daga tare da abin da ake cikin da daga lafiya da mawa da kuma abubuwa kana yawo cikin ƙarar abubuwan ban mamaki وأصناف الروائح ونقول أبو وقواتا وبما اشتملت عليه من عجائب السنة وكيل حديث كفاءة النم تعبين تتذكر أكثر daga galau da abubuwan ban sha'awa da fatarwa da ban mamaki bima yuhishul atiqula wal afkar abin da ke bi mawutar da hankulan mutane da tunanin su ya yi wannan sai ta mafiratan wa bikira ne da domin su zama tunatarwa gama abin da an kai akan abubuwan da Allah ya yi shi da shi shi goriya sai shi goriya ka tabbata ba in wani yace shi ma yake ta abu da bai gori a ne in bai irin halitta Allah ba to za a sa a ba ba da Allah cikin abin za a Allah ne ba ina yi kuma an zaɓi shi ne Allah na ya ce wanda aka zulu ba su wa lura wani ne nan kuma shi ne an sha abdulu mati ya tsaga kai wani anwar da haske ya kada kallai dai da wannan har sai da ya halitta dare da yi da aka bani suna bibiyar juna fil wujudi a cikin talibai bi fawa ni fa'idatil alami saboda fa'idar karuwar talibai ma la ya tafi ta al'akari kan halitta rana da wata sama da kasa an gano da mutane da dabbobi da mala'iku da samu wajen ya yi karfi a halitta ba don amfani a ta. Tabi abin da aka samu daga kasa. saboda haka nan uwa ubangiji subhanahu wa ta'ala yi wannan nan saboda amfanin bayan shi da karuwa da sannan da zafa kai da kasai yi suna bibiyar juna dare da wuce yin da biyo yi don amfanin bayi da amfanin dukkan da ko ka ko kai da yi da tunanin da ba za su iya lissafa amfanin da bayi ke samu akwai samun kimaka akwai samun wurin hutun akwai samun wurin zaman akwai samun in ka yi zalin sai a baka littafi kana cika littafi da abin Allah ya wasa ni na nimomi kan ba shi ta kadai wani ya bi kama da sama a wata rana su zuwa cikin da wata da ruwa wanda ake amfani da shi ne Allah maka cikin sarki haɗu wa ta'ala ya yi jami'in da kai ba a kuma ba su ya amina Ja'far da Ali muta'addil saboda restan kafirci yawa gare su wa masalihu mutanawwi'atun mashikarsa inda ake shiga a saman kafiri da makangannu ko da ayyuka ko da akidu yana da yawa a faradar nura amma sai ya kadai da haske na anna masdaruhu ikon saboda haske wuri da zasa guda ne ina ne a yin ma'aji wa huwa ar-rahman munazzilul ahwa shi ne ubangiji mai rama wanda shi ka haskaka ta dinga da bayan da fara a kura kullu da ala kullu samawa Allah shi ne hakkin da mai da aka ce wajen ayat cikin wannan aya akwai raddun alal majusi akwai raddi ga majusawa في عبادتهم لله suna bauta bauta wa gairi halin al'anwari da wani mutane da abubuwa na yace cikin wannan akwai rashi ga majusawa waɗanda ke bauta ma kuka da wani daga cikin nau'uka abubuwa masu arfi wa kauluhum da faɗarta da suka yi inna da khaira min an duk alkhairi yana zuwa ne daga haske wa sharra min az-zulum duk yana zuwa daga fa inna al-makhluqa la yakunu ilaha ai sai kure saboda shi abin halitta ba zai zama Allah ba wala fa'ila da شيء من al-fawaid kuma ba ya hadin abubuwan da ke kai ne aya ga wannan saboda Allah Allah shi Allah tare da waɗanda ayyuka na su girma na samai da kasai na sanya da haske Allah ya ce amma kai kuma allazi na kafaro bira ne ya nan tare da haka duka a suna daidai da Allah da wani wanda ba ba da kirka bala'in al-bahir bayan wannan yadda linnai makawata da hujjoji wannan da suke yin hanzarin kowa da alawu jirgin lafi wa alaɗe da rafuwar Allah da kaɗai da ta na suna haɗa Allah da wani sai aknaman berzaidi seorang kakak Nah, aku hati ini, dan semua susah di kita dan aku akan berhantar. Mampu kesinanda. Bahwa kawan Allah ya beri kita Allah beri kita mesti beri mata kita. Jadi bebawa sebaik hati. Jangan mesti sekali ada di hati mereka. da abin da ke cin mutum tsakanin mai amfani da shari'a amma kuma duk da ya dawo ya dawo ciki daji ko ya sauri ciki kasuwa ya ji cikin gida yana yin da shari'a da sauka. Sabini, bi zaɗi da tajikun bibi akwai ma matarwa da alfin kafirai wata wurikan nan kuma da zargi da Allah mai wuce sarki a kan yadda suka bar ubangijin samai da kasai su koma suna mota ma'aikata. قال ابن عطية ابن عطية والآية دالة على كون بدين الكافرين آية تقول لك مون أيوب الكافرين لأن المعنى أن خلقه السماوات والأرض والحديث كأن لا يوقع من وغيرها da wani waɗannan abubuwan da kuma gani waɗanda ba su ba su ba amma da har ta karrara ya tabbata cewa ya tabbatar da Allah ya karbi mu wa ayatu kuma alamomin da suka da Allah ke cikin da wata ta bayyana da duka wani mai hankali wa in'amuhu bi zalika qad bayyana alkhairin da yawa bayi a kan halittar rana da wata da sai ya tudu da haske alkhairin yawa bayi kuma wanda ya bayyana da duka mai hankali amma tare da haka sai ka ga bayan Allah sun da Allah da ubangiji su suna cewa ai shi ma wani tura da yawan da yake bi ta hauta masa kawai ne ba. Don haka yan uwa, Ubangiji yana zargi abin da ake yi ko wasu ma bayan haka. Kuma kare, kowace yayi ne, malaliku ne ko annabawa ne. Don haka akidar musulunci wanda an gaje gaje da annabawan farko. Ita ce gaje da Allah da ibada, ta kai ta ce da wakali kada ya tashi da tsoro kada ya tashi da tsoro kada ya tashi da tsoro ba wai ka so su masallaci da kai ba ita ita masallaci da sanya wani ya yi mai ba wai kan biyar kai ne ya gari su masallaci da kai ba a ita da masallaci kana da raka ba kana da wasu kwarai na rayuwa ne da fani abin da Allah yi da kuma kaka ne da kuma Allah da bukatu ka na duniya saboda Allah ya zargi waɗanda ke bibi ta Allah da wasu wata wasu abubuwa da bukatu da shi ne sai Allah ya ƙara bayani يدي هو الذي خلقكم من طين والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل الهدى an أنتم تمترون ubangiji mana da kuke kan ce ruwan da zai kana kafa mai shi ne ya haɗe ji da tsara ina ka dan ka ba ku adam mai ji ya haɗe ku annabi sannan ya hukunta wani da gurgare su min al daga wani zamani mai tsawo wanda ta mutu na inda yin jihadi wannan zamanin za ku mutu lokacin kayewar Allah ya ce ko wa ajalun musamman lila da wani ajali na daban ambatacce a gurin shi ba su kun bayan da ku jami amfani da yawa abu biyu ne Za mu ne da aka ba su wanda za ka yi rayuwarka daga daga halitta cikin ciki zuwa haihuwa. Tabarin gidan duniya ita ma tana da kwanin sa a iyakar gidan. zuwa ranar ruwa da shekaru da za ka yi kabin kuma zuwa Allah ranar tashin kiyama sai a bai da su zuwa ta Allah ba mu cikin da wanda aka ji wannan lokutan biyu Allah ya kama zakar awwal ajalul maut aka yi ne na mutuwa sai alfasu wani shi kuma na biyu na tayarwa ne da tara kuri na domin tsari don ya sun kuma a ranar lokaci biyu ke gudan su na rayuwar ka daga farko rayuwar ka zuwa mutuwa gudan su kuma na tsayarwa na mutum da za ka tashi zuwa ga Allah ba da wasu Allah na wasu ne sarki subhanahu wa ta'ala yace sun ma'antum sannan tare da har kuma suna da iya yin ayyadabbe sun ma'antum sun zama suna shakku a yi shakku na bin ba suna da tayi wa tashi kiyama وتنكرون كنا إنكار بعد ظهور تلك الآيات العظيمة بيان آيوي ما بينا أن تبين الإسلام ما تعقل باقي Allah ya fito ko bai misalin siyama gaskiya ruwan ya gwada sura sura ma dama sura mata da suke da wala wala Allah Allah ya bayyana shi Allah ya sannan ya kai kuma ɗan adam yana ne na duniya kuma ya haɗe da kuma sannan a haɗa mai da wani da aka bar shi da akwai kiyama da a da wahala a yi abin da ya kai sai Allah ne ya ce subhanahu ta'ala a gaba هو وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله يجري هو الله شيل الله أي هو الله المعظم المعظم شيل الله ما أبين كده ما wanda وما kira ba shi ya ce ba

pada yang kita ambil semua orang akan akan mereka ada kota. Kita pun urusan Allah pun akan menjadi yang mulia. Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama sekali di alam kita tiada apa yang hadir. Wajah harap kumpulan apa yang hadir kepada alam kita kumpulan. Wajah alam masa dunia. Jangan sampai ada yang terluka. Ada yang dah lihat terluka bayangan. فما الله يكون الذي يعلم الله بالخير ويجازيكم عليه ثم بيقول تعالى عن ثم أخبر تعالى سبحانه وتعالى عن علاجهم وإشرارهم نفس الله يكرر سلوك أهل من يتعرف بيان الله ما تصلي تبيان ما بيانا كان في حق الموتى ما هو بيان أصنع har yi hannun samun abin da su da su ke da وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وبجد مثلا في وما تأتيهم من آية باب رد ذات من آية من آيات ربهم من آية مجلس أو ما يظهر له دليل من الأدلة أو مكتسب من المكتسبات بعد أن الله يستطيع الدليل في القرآن هو أبين أن الآية جدا أهم منظور إلا قالوا أن أنفسهم وأتيت به ذكر الله يسوع من آية يمرون عليها في السماوات وما في الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون haka Allah ya faɗa a nan da so da yawa ana samun abubuwan da ke shiryarwa da kada da Allah da jin tsoro suna cike abin da ke sa ka ji tsoron Allah ya yi ta gittuwa ga rayuwar tana zaune da wani yana cikin da dama wani shugaban kasa ne wani mawalaci ne wanda zuciya ya rasa inda bai kai ne wani kuma ɗaukakan mulki Allah ya ba shi amma duk da kana wani zakarin Allah ya dauke an yi maka wa'azi cewa Allah yana da kudura a kan gobe kuma wannan gobe ya za ka ka an yi maka wa'azi ke amma ko da yawa ko da yawa ko da yawa shi Allah mana kuma subhanahu wa ta'ala in bayin da garawo Allah ya kan bayyana mu dalilan da aikata da kuma dalilan karewa wannan duniya amma kuma ka hadisi mafi yawa masu bijirewa illa fara kun nazara fiha wa lam yasmaki ilaiha ba sai kun bar nazari zuwa ga wannan aya ko kuwa waya zuwa ga kallon abin da suke bayan farwa ba tsarin kurkuri malam kurkuri ya ce da kuma tafsir da zarwara farko umar nazara fil ayatin da suke jiku ayyuka jiru ya ala Allah ke zargi barin lura da ayoyi nan da Allah madaukakin sarki ya bayyana musu wanda da waɗannan ayoyi ke zama wajibi kuma hujja da ayoyi sun suka kai ta Allah mabuwayi bari kuma za ku da a kama hanyar da sallallahu alaihi sallah, da mukibojin da ya kama hanyar da sallallahu alaihi Allah shi ya tafi biya ala biyu ya tafi hujja a gaskiya a gari a جميع ما أصاب به أن أبدا في أبيه كتاب تدرج في أبيه جزء من Allah ya ce amman tare da haka فقد كذبوا بالحق فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الله يجمع في البرد فقد كذبوا بالحق لله فقد كذبوا بالحق لله القرآن الذي جاء من عند الله سبحانه لم يكن رسول الذي أمر في السماء وعند الله فسوف يأتيهم أنبار ما كانوا يزعمون فاستنوك كون بذات قوم لا بايع بالمسلمين أي سوف يزيد بدين والإسحاق فاستنوك هو لا تقول لك يقوى أن تقول لك باقي ما باقي إيه an nan da mun ja mu ganin billahi zo su faɗa musu da sai abin da yake nan da kure a kai ayya ke hajilan aw ajilan wa yadhara lahum kamar ma kanu bi yasalin kai labarin abin da kai da a lokacin da suna cikin wata dama sai labarin gaskiya ke zuwa bayyana gare su قال وهذا وليد بالعذاب والإقامة على على الإنسان. Wannan. narkuna Allah ya ce da adaba da ruba da ba da kafirai anan kin ga in da da cikin da su da hayoyin Allah ina ana saka maka mai injili bai kere ba mai sawa bai rinjaye Allah Ba ka abin da yake yi jinkiri da irin na Allah wanda ba shi gaggawa a lokaci zai yi wanda zai ga abin nan da ya yi bai ta ma kansa da ya jire lokacin da ba ya da ثم حثه تعالى على الاتباع بمن سبقهم من الهدى daga nan kuma sai Allah ba da wajen jabbarai nan da talibai masu mu'amala da sauraren alkur'ani a kan su yi kokari su lura biman salaka mu da rayuwar waɗanda suka bace su yana kuma ne daga al'ummomi ko al'ummomi suka bace su sun yi la'a su more

مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم نعم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. على min kabli ne a min karni wani karni na a gaba a gabani ita ka zai sun kan an biya a gobe sai ta su kawo annaba ta annaba sun halittu na ba bai shefi ya zama abin tura ba alamai a rikin ta rike ba ba Allah ya zaba shi wannan gabanin masta na mu mun zama da su a cikin kasa ai mana hana mu min mun kore mun abubuwan yalwa wal aishi da rayuwa wa sama kulli bin da kuma abubuwan da ke ta jima cikin rayuwa cikin yalwa malam yusi ko abin da ba ba ko kun kuren ya da ba ya ko dan zamani bai da yawa Allah ya ce cikin barwar da muka yi musu wa arzan na sama ta kuma ruwa daga sama alaihi bidira kan yana mai yawan sa ai an zan zanna maka garizan أن يدر عليهم ذرا ينا تباع الله وتسجيل مصلحة عقل الله يسير أكون النبي وجعل الأسعار والسيام ورموك جريس الأبدانا من تحتني على الشمس أي من تحت أشجارهم ومنابلهم أجل الله توأسوه يجل أجل حتى عاشوا في الحق الحق الخير الصائب للإسلام التعطيل وريد تتعامل في بين الأعمال والأقمال الثاني ورموز الناس جاجا إباشي الله يسوي باب لا تنعطيه ولا تنعطيه الله يسمى لك الزبط باع أن بعض الأعيب عنه باع وبيلا وجري أسباب الإنسباع الله يسمى لك على كلامه وده على كلمة بالنور الذاتية ويجب على كل شيء لا فريق أنك أصبحت ne وهذا تحديث بالكفار وأن وإن أريدنا سورة الكافرين في دام من القرآن أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء domin su hakar a kada ya same su irin abin da ya samu waɗanda mutane daga bayan hala kuwatin wata masiri da da tare da ta samu rukun kai ga su zauna su shekaru a ruwa ruwa yin da zango mai tsawo amma duk da haka yau da gobe ba ta bar su ba Allah sai Allah ya wa ashana min ba'di min akhir Allah ya sai muka tsaga a bayan halaka su da na daban da ma Allah Allah ya sai muka halaka da za daga sirri ta rakyat memilih senang tentu kawan kartel satu tuntas apa yang ada kawan kata jiwa bini Bali bin Muhammad bin Ali hilang ini mohon dengan apa dah anda ayuh tak pernah berkawan kami kawan jiwa ini anda ayuh ada sih dia hukum bagi apa Duta ala kata mahu tahu ini, kalau tak putih ini, mampu yang berbicara, kiri mahala kata mahu tahu ini. kuma da na bijiran da alama a nan da su da ai za a kawo in ta fafa ma Allah kama a halaka man kabarin kamar yadda Allah ya halaka da daga bayan su kenan na karanta maka tarihin mun saka bata, yanzu da kai ne a Isra'ila an kasar da ada saboda sa halakar da mutane a annabi Yusuf saboda yawa in halakar da mutane a annabi Yusuf sai ka ga ta wayar sirri da tsaron hanya ana hana masa dole a kuma kusan ba da irin wannan ayyukan nasu yin jirka samun suka halarta ko ba su halaka ba saboda suna bin ma'amalin ne ba su yi ma za su shiga rayuwa mai zurfi da wahalhalu da mubiyu daban da ba su ba a cike ba. Nabi mu ya roƙi Allah kada Allah ya halakar da mutane ne da cewa da an garfan ma Yanzu Allah kada ka sanya haka mu tsakanin da shi wannan ban garfan ba ba. Yau ta kuwa gani wani lokaci da ni ya gashi tsakanin kafirai da kafirai tsakanin musulmi da musulmi. Don haka jan uwa Ubangiji ya takarar namuna abin da ya yi gwamnati a gabanin mu. Kuka wa Allah dukki na biyu ne akwai babba akwai ko wannan suna da zama a ta azaba da duniya ta lahira ko kuma dan da na ya samu da a cikin ya halakar da ya ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce walam nazzalna alayhi kitaban da mun saukar da wani littafi babba shi kitabin a cikin takardu wanda aka rubuta ala warakin bisa ga wasu kaifofi kamar karahu kamar yadda suka nema bala masu kuma suka ɗauki littafin suka shafa suka taɓa da hannayensu ma'ana fa ayanu dalika suka gani da irin su wa masuhu bil yadi kuma suka shafai da hannu lan yakuba anhu kullu iskalin duka wannan littafin bai fiye musu cikin da ya shige su bi da wadi kulli irtiyamin ya kusar wani ba ya kula ne الله يجب أن يكون لله لك على الذي يكون دعوة كافر كريم نها دعوة لله لك تنسيبا إلا خير مبين وغاتير في رئيس الله أي أيوة، أحضر الله في الآخرة عن رئيس فعل لله لا تبدأ ويقول لك أنها تتحرك ويقول لك أنها تتحرك ويقول لك أنها تتحرك nka ka kawa yo kura ɗaya da ku ga da amma ku ta ku yi imani saboda ba ka da ruwan imani na Allah ya ko da an sauke lissafi wanda suka taba da hannun su da karanta da karin da na da kawai da kafirai su ke haka ina su yi gudu da aiki da yin lafiya da kasa da yin da kasa ai da kanin na min da rubiyar tilkal da kafirai sun ce lokacin da za su fara na ayoyi da annabin da kuma yi wannan lawaran da akan da annabi ya da tsaurin ke ma a ga ba fi ne. wannan kawo littafin da kai ba ko bi bane ba ce su yi ne Ba bayani wanda ya ce wala garadu su ne yi su yubi abin da ne da da ba su yi ba ne. imani ولو جاءتكم كودا وأن آيوي a أو ku. min alqur'ani ko da za a kawo ne da shi a wajen bayani to Allah ya ce ba kaddare su da imani wani ce mana wajen sarki su bi hannun wata ala ya fara mana imani ne na ko ba za ka ce Allah ya saboda shi hadin abin da ke kafirci za ka kowa ba ba ba shi gobe ba ba kowa bai tsaye shi ba Yayi yi abinai wanda ya tafi ya tafi wanda ya tafi da ya kawo duniya ya ba su zaɓi ya faɗa musu a ya ce musu ma ba ya kuma ya sha ne bisa da rikin na da yi na an faɗa musu da alkairi sun ji an faɗa da bisa da rikin an da yi na ya rasa da tsakanin su da bayi da a suka gaskata da da aikin manzannin da ya yi zuwa shine Allah madaukakin sarki ya فقال الذين كفروا وقالوا لولا أنزل علينا وقالوا لولا أنزل عليه ملك نعم ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون الله ما تقول كافرين سنة سنة باتوا كما محمد ملائكة يشهد بنبوة ديوان زي شيخ تحت وعد الليل لا ديوان من أي من من أبو واحد يوحي ألا يكون قول الواقع رحم ملائكة بشوية ألا يكون قول ما سنت إلى الشيء إيه سنة روح الله كرام الله كما في ما سنت إلى الشيء سنة روح الله كرام الله كما في قرآن يجينا أقوى من الله الدين يجينا أقوى من الله ba ga muka ba babu cikin kai babu wanda ba ta fi damuwa na kuma ya kawo yake ne a kar makalla da Allah ba ta gaya mana kore shi ko ne na da saboda ni ya dauki ban da da ma mi yasa wajen addini ma ma don malum masu ni ka ga shi amma mun san gaskiya na amma amma ni amma ba a yi da gaskiya da gaskiya don haka ai ubangiji yana fayyana dalilan daga aida na wajen sai a Najeriya cikin kowane yanki na rayuwar kai. illa wanda Allah bai wa rabo ba ba ya samun damar yin kirari da Allah ba kaɗai shi ne ba shi kuri na soyayya ashe kai da aka wannan gafan ya kamata ka gode ma Allah mana rubutu kai biyayya saboda kaunar ta ta faɗi da akwai shi ne Allah ya wallahi da an saukar da littafi kamar yadda da mala'ika kamar yadda suka ne ba abin da saukar da bisa saukar da mala'ika ya cewa shi annabin da ai bangon Allah Allah ya walau an zallar malakan da mun saukar da wannan mala'ika na kuje da mu ai mu da mala'ika su magana zuwa ba wata mu ai su mala'ika bayan Allah kuma aiko a irin kuma asirin fata ku asirin yare ku asirin launin kalar su su yi muku bayani sai ya aiko mala'ika sun shirya wa zaɓutu sai Allah ya aiko abin da ke jirgin sawa nan kuma kuna ya samu huzuri da aiki wanda kan Allah ya ku ba ku da shi ku tsayawa wata shi ku yi magana duk da kun ji magana mala'ika cikin jirgin kuma ku ja wani lokacin yana hadari sai mala'ika ce ku yi nan ku yi nan sai ta fi kamar da kawai ko ba da kai na aka faɗa ba tsawa ta hankali ba magana ta hankali ruwa ya yi nan ko ya ko ya kani magana dai ga ta manya amma ka ji kamar kun ce ka fashi ko ina ga yanka ce ba magana ta gare ka ka ta inda gidajen da su an ka an ka ba su mulki da bi ko rage ruwa ko ku ƙara ruwa mutum ya ji kamar kamar an ta kai da shi ne Allah ya ce ba a yi kuma muku wanda karaba da za a yi kuma muku irin naku kuma farilla Allah maka mutum da yake cewa wallahi da nan zai tashi ba maganar wato tambaya sai na kojin biya a maganar mutuwa Allah da mu da ba a yi da sun mala yuman wa la wal adali aya kamar kawo dalili ne na rashin karba wasu da kiran da aka yi fa inna hum fi zalika fi kirari kalbahi fi an hasadihi bi bilbi haka yi kamar mai bidai mai gina rami halatta kada aka yi sunka kamar cewa mala'ika ai kuma mala'ika mana Allah ya ai kuna neman halatta kuna don shi mala'ika ya tura na mutuwar ba A aiko wa mala'iku amma ba mu don haka ولو جعلناه ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون نعم وجزيتي والله ولو جعلناه ملكا لهم ما يلبسون mala'ika da shi Muhammadu mun mai mala'ika da ji Allah wa rajula da mun mai da shi wani namiji ne da ji Allah rasula malakan da mun mai da shi mala'ika shi ma zai zama kamar namiji da kana fi da rajul da Allah la da lahu ala rubil mala'ika ko da mala'ika za mu aiko sai mun lallaka mun mai da shi kuran an taba mala'ika jirgin da hadisi ko da ko bai taba ba Umar ya ba da labarin da su bayyana ma na hannu yurubun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istala alaina rajulun eh ko ba haka ba yanzu muna da zan fara ko da shi biya kullu kabi su ya ci biya misalin mai ba karibu tawani sha'ar misalin mai gashi shi, yura alaihi akalu sakal ba ganin alamu kabi a kai sai da shi ya zauna amma kaga da an ka kowa ko shi gargurin su Allah ya sarrafa shi ya hita su cikin mala'iku da jallabiya ya zo mai kyau fara tasirin balarabawa ko mala'ika na annabi ya taɓa gani cikin suke ɗari shidda ko wani sun fice wannan saman ƙasar samun ruwa kuma ba su kafin sai a ce kaga amma ba su iyawa inda aiko mala'ikan da ba za su iya gani saboda bi saboda ba su da iko akan ganin bala'i? Allah ya ce kenan ko da mala'ika ku kai ku sanya a cikin sura mutum wala lafafna alaihim ma yalbisuna ai Allah ya ce da mun garo ya mutu mun rikitar mutu rikitar da suka kana kansu a cikin nayi fa innahum law ra'u malaka fi Ta insani da kun ga mala'ika cikin sifar mutum قالوا هذا يزال أي ملا ذا سكاي ولا أنظر ملائكة mutum. duk inda an da ku sai an samu matsala walai su bi malaki za su ce ba malaika na qala ya abdullahi na abdul ji law atahu malaku da malaika ya zo mu tale ma atahu illa fi surati rajulin fa shi ya zo shi ce kar mutun da annabi la yastatiru an nazara ila al malaika sallallahu alaihi wa sallam malaika bisa nuri saboda hakkin da Allah ya hadisi malaika ba an ce akwai bala'i da su da komai dole ba an halittu mala'iku da haske su kaga na haske ba ya kalluwa da ɗan adam sai an ga an sarrafa su to yi ta shakkuli da mutane da nan da su ke gari sannan duk wanda su da Allah Allah alhaka yi kuma hujja ba su da wata zai nema ba a kai shi zuwa kai ثم قال تعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya kira ta da mu ya kawo wata aya saboda hankulan da annabi daga abin da ya na damuwa da abubuwa rena daga kurai shawa waɗanda ba su Allah ya ce mai gajiya da kyau Muhammad ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا نعم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ubangiji ya ce wani kalmar lahi, su ku zai a birnin ne an yi iri ma'ana iska haza al-kafiruna min kulli umar kafirai daga dukkan al'ummomi sun yi izgili bi an biya da annabawan su allazina da'u ko ku isu ilayhi wa anna ayyuhu ba kure Allah ya ce amma ba a more ba fa haka bil ka kafiru min ma ka mu'minu sai yafta wa yakewa a hada ورسل بهؤلاء المتهاجرين بالرسل الشيء وانا ما فكري لما بني آتي فتح hukuma wanda aka saukar wanda aka sakamakon wannan ikilin na ba la yi fi halal itibaru da hadidu lil tufal cikin wannan labari akwai tsoratarwa da dukkan mutumin da ke hijire wa Allah haka bai na gabanin ba bai sha ba shi ma ba bai sha sako ya hana ta buɗa ne ba mu bai bari da ni an kare ta annabawa da su daraja annabi ba da lillahi da su daraja alqur'ani ba Allah bai yi hankali ba da Allah ba ta ka ta yi annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam su da jin da ku daura lafiya dai mumkin ba din yi ta yi da kidan na aita kamar ya ya yaro kiyaye Allah tsare Allah min sarkin ma'asi wajen barin sabo ya hafta mina shuru da afati kai ko Allah ya tsare ka daga musulmi da shi a sharri in fadin la tsare Allah wajen kiyaye dawoyi da ya babuwa tsanin da ya sabuwa, na ba da jiki da sabaki da na mu'amaloli da girma da tsakanin shi da ba gobe kiyama da kyakkyawan kun ga abu biyu ka bar sako nan ka zauna lafiya ta yi na a ibadojin da ruka Allah da shi in baka bar sako ba ku ba in ba kai na abu gobe lafiya halal na haka abu biyu ne ta a in kai ita ce hada hada ka fi birtin kala gobe da Allah bai aiki ba ya to ga kanta na dan ba kai eh. shi ko sako in kana so ka zauna lafiya ka sani da Allah ya ce ما أمرتكم به فأتوني مربلا دو أبي نجد سيكون دو بربلا لا قد أن لا يفعل amma ma na haifukun hannu ba su sani ku duk abin da kuka gana a ne wallahi man tsala ce ku bar shi kawai ya zama lafiya don me yake inna ma halaka da zai da ya halaka da ga kafar mu ba ga yi wa sai ku yi tambaya sai ku ga hukunci abu kai ku karyata shi sai ku tambaya annabi ka ya ba ku labari Allah ba wanda yaro da ta ba shi iri sai ku karyata sai ku gaskata don haka nan shine na Allah ka dauki gaskiya gaskiya na gaban ku kun karyata ta, kure shawa da wanda za ku biyo bayan zuwa kafin jama'a ما أي دعوة يجي لبها نبي الذين كفروا منهم ما كانوا يستعملون كما تعالى يشهد بهذا الكبار فاجل للكوبا ديوان labari akwai da ga kafirai bai sai aka kafirai tsotsarwa ga musulmi masu ta sako ni o shi ma wanda bai bar sako ba Allah bai bari samar da shida da kuma da saboda Allah bai son mu ne biyar ko lahira da su kana kana zuci za a ci gaba da kwambara yau rashin lafiya a asara za ta tsoro saboda da yi ta saboda Allah bai so yi naka da halin a tsarin da za su yi kawai da ya ba su yawa ko ba haka haka nan min bala ya ko da rin ka fi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma mai yafi ban dan ma ya da haka sabo ba a barin a samu kai hana a samu duki ya hana a samu amma ba a jin daɗin ta za ta ci da iya da daga hukumomi da ba nan na ta samu sai a kawo jarraba ko a kawo neman da kasa koro da jiki a wannan nan ma'aikata tana da wani darakta sanya ka mugu tsoro ka mora kai ya kai ne ka zama nan ba tana da tana da ne kullum sai da ko kai kana kai ko akwai manyan manyan kiwaye tana kaiwa abin da ka samu shi ada gani saboda tsoron kai da kaɗai kai in an kai karan guda haka baka samu halatta a yi sama kuma nan ma'a ta haka an an jage to amma in an san kana wawura sai an jarrabe ka da wani mai wawura shi ko sai wawure to haka nan mutum ba ta ko ba ta bari mu yi saura da Allah ka ba mu yi kon bari ta ko ta haka ne Allah ya ce don haka kullu bil ardi fanzuru thumma الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين zero gidarin da su ke a cikin kasa sun bango nan sannan in suka yi a cikin kasa ku sa ido ku kasa ku sa kunnuwan kuma ku saurara kai ka kama ayyukan da suka yi ni a ajiye wannan da suka yi a Allah Allah ta yi da aiki da wannan sai su yi da wannan ba ta ji ruki la da banguru ka ambal ko yi sai a cikin yi ruwa kuma ku lura ma ga hamla shi ka fara ka fada ne da aka bani su min al-salim alim wa alim al-azab da madalan ki haba ba ni ta ka ji ruki la ka yi man kana min al ku lura da gurabo wannan da ba shi da ka ji kai ba halaka Allah ya Allah ya halaka da ku وأخبروا ببركة للمبتدئين فوائد الذي صنع في الولاة لورا سمعت وجد جناكم باي رنتا هي على إعلام تورادي تقول له يوا على إعلام هي على تورادي في سراقة لورا ko ko kaka ko dai da ta kan ta da kyau kita duniya kada gani wasu sun gabaci wasu a zamanin wasu a zamanin wannan na gaban kaɗan amma ka ji sunan ya faru da waɗanda suka yi tura wajen ashar sun bar sun da sun bar mummunan suna sun bar mummunan tsari na aka jan kuwa. to alimin yana jan hankali murid karatun tsari rika ya wato wa irin abubuwan ban mamaki na Allah ba sarki da Allah ya nade wasu zama mu ga ga ƙarfi ga dama ga yalwa amma Allah ya nade to haka sai amfani da dalilin abin da ya faru ga wani da Allah mana da haka kan ruwa inda za mu tsaya inda Allah tabaraka wa ta'ala abin da ba karanto da shi Allah kuma yi ba mu da ta shi amma dai ga ji tura wa'azi na mu muroyi maka wa'azi Allah ka ba mu iko a zuwa da waɗannan maganganun na Allah ka daura da ba ta da imani ka sa mu ije ma lai suka da ta da ta ya ko ni ka da yi ko ne ko kuma ba ba kuma an yi kirkiwa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi mutalahat assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa la yawa gabanin tambayoyi ana ƙara tunatar da mutane cewa ana samun tafsirin malam a tattai channel na ɗari ɗaya da wasu wanda ya ɗauki nauyin sa wannan tafsirin shi ne da raha don ta usman sani tunga rekta na wajen umar karar kwakwatar da shi ma saboda ba da tashi gudunmuwa saboda ya da addinin musulunci Allah ya sa ta mana da alkai da Allah kuma a Ah, wannan kuma mai tambaya nan yana cewa wai lokacin da lokaci lokaci karfe shida na safe ana kwana yi karfe shida karfe shida na safe ake sa sa channel insha Allah na wannan yana tambaya yana cewa wai ya ji an ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci azumi a cikin watan da ya gabata wato rajab kuma sha'aban to haka ya rubuta tare da amma sha'aban ya san watan da ya gabata kenan yace shi kuma saboda koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya yi sha wasaka ya yi biya azumi a cikin wannan amma sai wani yace masa baya halatta a yi a ranar juma'a mene ne gaskiya wannan magana maganar nan da wannan bawa Allah ba gaskiya amma akwai hannu da akwai game da abun da juma'a da wanda ke so ya je kan juma'a dai da azumi ko juma'a dai da bai kai wannan shi shari'a ba amma in kana azumin da kai yundirin gwano azumi da juma'a ta shi ya haɗa abun da ke so ya ba ni ne ko ba ta ba na ko sha ba na قال عن تقبل بتاع اليوع لأنه شهر يقول الله إنسان إن ركنا في الفرع تقول الشمس وهذا رمضان فهذا شيء يعمل الجيش رواية تقول العمود السجود رواية تقول العمود الفاتحة كان فرع ينبغي لأحيان تقول بعض ما يقول أبو الجيش أبان رمضان فهذا شيء من الله ينعم وتوفى لكي يكبر يعني رجي أبو kuka cikin suna idan ya rage kaɗan na kwanan da kan da abu ne kan ka a cikin abu ne lafiya da kan da sai tambayi cewa wai shi ne ko ne numar rani na ya halatta ya da ta inda yi saboda zai ba mu ba gamu san wanda zai ba mu ba biyar da ba ya zo can san yabu ya yi wa abin da ban barani ya halatta ya ba su dama ya ruwa ne shi a kone shi ya su bila kalau ko ina na ce ke malangu da ke rasangu da haka nan biyu da ake lantarawa wa tsada akwai ba a rasanantawa wani lokaci birni ya sabuwa na kawai jiwa ba a zama kaza kaza kaza kawai shi ka sa aka ga alwala ba a yau shi kan ruwan na rashin na yanzu wallahi wallahi shi ne ka san rashin na yi wallahi wani rashin na yi da sabuwa na kaga yin fara za ka dan uwa ba ta ji da ake yi shi ta ta ga da na ake yi amma ya hadan kira da shi kana da sanan kawa masu tsaron da rashi wani ne da ya kawo wallahi ba ala alam na sai tambayar ta karshe a yau yake cewa da Allah malam a kare mu da yadda ake bi a aisha addu'o'i yadda ake bi a aisha addu'o'i ake bi a cikin lafiya Allah ka yi zaro ya hayyu ya kayyu ya dan jalali wa kirami ya badi as-samawati wal ardi ya hannanul manan duk sunan sinai ta kawo ta tausayi da kai ta kira ne na biyu ka ci alamiya ka san raziya hana an yana fasar an gani na uku ka yi amfani da lokutan da ramadana ko ƙarshen dare ko lokacin buɗe baki da makamantan ka yi amfani eh? bayan kiran sallah da kiran sallah da kiran sallah da yi kama duka wuraren da ake masu wanda ake duk da ba a mai da hasu an mai Allah yana son mu da yawa ko mu yi addu'a wani lokaci ba abin da muka roƙa ya ba mu na zunuban da ya shafe ba ko ba na wani da mu da da yana ganin wannan biyan ba kai a cikin kuma mun shafe lafiya sai Allah ya wuce na mu yawa a madadin abin da ka da duniya saboda shi ya riga ne ma na kai da duniya wani iya samu duniya nan da ita ta sai Allah yana so ko ya roƙi duniya sai Allah ya yi Muhammadu rabu da duniya nan ba ta yi daga kai na sai ya ba shi lada ya tsada haka nan zaman da ya kai zama da kai ya da haka shi Allah wa ne a daro wa daro amma sai zan ba ina na roƙo na ya a wannan ba ba tabbas ne Allah ya na roƙo ne na a roƙe shi da sunan da shi a roƙe shi lokutan da ya shara'anta a roƙe shi lokutan bayan ibadodi da wasu zamun na wasu masarata wallahu alam na kuma wannan shi ne ƙarshen karatu da ya alhamdulillah rabbil alamin wa rahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله مو أدوانا من الله في يوم لنا تعلمي يا الله كرت كم رسولي فاسنا كم يوا يا أبو بكر كم كي فاسنا كم بني كم بني

wanda aka saura ya kula da gobe da Allah kula da yamma amin amin amin Allah su ya kula da amin shirya su a hadisi da maslaha da rayuwa amin amin amin kullaha amin جعلنا من كل الدنيا وأولادنا العالمين اللهم اجعلنا من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين